Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 22 ga watan Satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kamar ranar Talatar da ta gabata, shirin yau da gobe zai ci gaba da duba matsalar taɓarɓarewar tarbiyyar ilimi musamman ganin yadda ake zargin wasu malamai da hannu a ruguza tarbiyyar yara. Me za a yi a farfaɗo da tarbiyyar ilimi? Tattaunawar da za ku ji kenan a zauren matasa. A'a din da tarbiyya waɗanda aka san malamai da su gaskiya yanzu babu su matar aure ne ma malami zai zai kokari ya ta cewa ya lalata da ita ba sani ba samu ga duk malamin da aka ga lallai yana kare irin waɗannan ka'ida din a kuma lura da a tsarin albashi na malamai to su iyaye da malamai da shugabannin makarantu da ma hukuma ya za su yi domin hurɗo da martabar malamai da kuma tarbiyyar ilimi uwaye su ja hankalin yara su ba su tarbiyya da ƙara malaman a rika masu horo na wannan ɓangaren sannan bayan haka ya kamata shugabannin makarantar ke a masu ido. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Halima Abdullahi na tafe da filin da fadafe, amma kafin ku ji yadda ake yin miyar gyada, filin matasa masu basira na tafe da wani matashi mai kishin bunƙasa yin amfani da harshen Hausa. Za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan illolin rashin ɗaukan mataki game da malaman da ke gurɓata tarbiyyar ilimi. Ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko ga filin matasa masu basira, kuma tun da waƙa ta fi daɗi a bakin mai ita ga matashin da sauran bayani. ni sunana abdul baki aliyu jari kuma ni dan asalin jihar katsina ne um, a kalan hukuma katsina uh, ni shekaru na ashirin da biyar sannan kuma na yi primary a katsina kuma na yi secondary rural babson secondary school na yi kuma diploma a uh, computer science uh, da ika institute da suke affiliated to usman dan fudu university um, currently kuma yanzu um, ina chemistry student ne a 400 level sannan kuma akwai ah, wada abubuwa da nake kaman su diploma na law da kuma wasu sauran 'yan karatuka da nake cikin insha Allah. Ah, ni abin da ya ja hankali na ah, akan amfani da hausa shine tarin al'umma wanda hausa take da shi wato west africa na yammacin afirka ko shakka babu Africa hausa tana da tarin masu sauraronta da kuma wanda suke iya sadarwa da ita musamman bisa yi da cewa ma wasu suna ganin kamar ita ce sadarwa na wato shi yammacin na afirka lingua franca so ganin haka ga cewa akwai buƙatar mu kasance muna amfani da harsukan mu domin ci gaba ko shakka babu akwai kasashe da yawa waɗanda turawan yamma suka shiga suka fita amma sun koma suna amfani da al'adunsu da kuma harshensu to hakan sai na ga cewa akwai buƙatar mu mu kasance cewa muna amfani da namu harshen domin sadarwa da kuma isar da sako da ba kowa ba ne yake jin harshen da ake amfani da shi a gwamnati wato na turanci kenan da kuma wasu abubuwa su ina tunanin insha Allah idan muka kasance muna amfani da su din akwai fa'ida sosai wanda za mu samu domin ga mun ce maka al'umma mu musamman mu matsayin mu na matasa abin da yasa nake son ga muna tattaunawa da mutane da kuma abin da ya kai ni zuwa social media shine cewa wannan yana ba ni dama in su da mutane masu yawa da za mu tattauna akan matsaloli musamman abin da ya shafi hausawa da kuma arewacin najeriya wanda hakan ne yake sanyawa tun a dubu biyu 2010 a matsafa irin social network da ke akwai irin su facebook twitter da duk waɗanda ke akwai mafi yawancin su ina can na buɗe account kuma ina operating A musamman abin da ji hankali na kuma ya ni can shine kasance cewa muna tattaunawa akan eh, abubuwa waɗanda suka shafi al'ummar hausawa musamman waɗanda mu matasa waɗanda muke a social media sannan za mu iya tattaunawa tsakaninmu wanda kuma haka zai kasance tunatarwa wanda idan muna yin haka hakan allah yarda ko yaya dai ne za a rinka samun canji kuma za a rinka samun ci gaba matsala ɗaya wadda nake gani shine eh, cewa manya-manya da kuma shugabanni waɗanda suke a su irin waɗannan social networks a wani lokaci idan ana cikin abubuwa masu amfani wanda suka shafi mutane wasu daga cikinsu ba su so ana sanya su ciki ko da an buƙaci su shigo cikin su ce wani abu sun kuma ce su ƙaurace mu abin to hakan ina tunanin cewa wani abu ne waɗanda zai karfafa ma matasa gwiwa kamar yanzu a ce ana tattaunawa akan wani abu wanda ya shafi matasa ko kuma gabaki da al'umma cikin shugabanni waɗanda ke akwai tun daga kan shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da ministoci da mutane da yawa manya waɗanda ke akwai da wata rinka shigowa su kansu zai rinka zama cewa ya taimaka ma mutane musamman matasa wajen gyara tunaninsu kuma ba su shawarwari na rayuwa ina tunanin ɗaya daga cikin abin da nake so in gani an gyara na wato hanyoyin na shafukan sadarwa shine zamanto cewa da manya da malamai koya na shari'a fannin shari'a da injiniyanci da sauransu koya ne su da nan gaba da lokaci suna dan tattaunawa abubuwan da zai taimaka ma al'umma musamman matasa dan wasu daga cikin matasa suna zuwa ne ba wai dan su karo ba idan da dan samu raha da nishaɗi wanda haka zai kasancewa maza suna cin kuɗi da mata ana abin da bai kamata ba kuma ana kallace kallace to idan dai zai kasance cewa su waɗannan manya da ke akwai um, suna taimaka ma matasa suna dan faɗa masa kalmomi ina sa insha Allah hakan zai sanya a samu canji sosai rago rago waɗanne irin illoli za a huskanta idan hukuma ta kasa ɗaukan matakan hukunta malaman da ke ruguza tarbiyyar yara da kuma taɓarɓare tarbiyyar ilimi ga yadda kuka amsa wannan tambaya a facebook Human Rights ce ta kawo hakan don gujewa hakan ya zama dole a sa doka a jami'o'i, a hana cuɗanyar mata da maza, a hana sa kaya masu nuna tsaraici. Sako daga Ahmad Ahmad Ibrahim. Babbar illar ita ce yadda wasu malaman jami'a da kansu ke ɓata wa ɗalibai tarbiyya wannan ita ce babbar illa ta harko mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi. Da gwamnati na sa ido da kuma hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da yin hakan da su kansu ɗaliban ba a samu gurɓatar tarbiyya mai yawa a tattare da su ba sako daga adam sadiq adam a gaskiya ya kamata gwamnati ta sanya idanun lura sosai a makarantu domin kuwa wallahi ta'asar da wasu ɗalibai suke aikatawa a makarantu ya wuce misali da farko dai ana samun ɗalibai masu shaye-shaye a makarantu ana samun mazinata waɗanda kuma idan mun duba ba don hakan bane ta sa iyayensu suka tura su makaranta sai domin su ilmantu, su tarbiyyantu da kyawawan ɗabi'u, domin su zama nagartattu a cikin mutane. Don haka ya kamata hukumomi su yi da gaske domin kawo gyare-gyare a makarantu, saboda ɗalibai su tarbiyyantu, domin idan ɗalibi ba shi da tarbiyya kuma yana da tarin ilimi, to alal haƙiƙa ilimin nashi babu ne. Saƙo daga Baffa Haruna daga makarantar Sultan Tahir Bajoga. Ai ko mutum ba malami ba ne ya san gaskiya, kuma ai illolin suna da yawa kamar gurɓata tarbiyya da sa matasa maza da mata aikata abin da ba shi ba. Kuma shawara ta anan ita ce ya kamata sauran makarantu su koyi da kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan garin Mubi jihar Adamawa wajen sanya na'urori masu duba yanayin sa kaya hadda kuma masu sanya ido akan halayyar ɗalibai wato securities. sako daga dc washington movie toha kin ji wani suna ya hada duka biyu rashin sa ido ga gwamnati a makarantu aici baya ne da kuma ƙara lalacewar tarbiyyar ɗalibai da al'umma baki ɗaya saka ido ga ire-iren waɗannan doka shine alheri domin idan ka gyara tarbiyyar wani allah zai gyara maka naka idan kuma ka ɓata tarbiyyar wani ko sanadiyar ɓatawa naka zai lalace don haka gwamnati ta tashi tsaye akan wannan doka kuma ta saka mutanen kwarai masu son gaskiya da tsoron Allah. Sako daga Sa'adatu Precious. Matsalolin suna da yawa saboda suna faruwa ne tun daga malaman makaranta su kansu ba su da cikakkiyar kwarewa ta koyar da ɗalibai ko kuma kaga malami yana koyar da ɗalibi kuma yana cusa masa aƙidarsa a maimakon karatu zalla to tun daga nan aka samu matsala sai kaga ɗalibai sun tashi da aƙidar wannan malamin ko mai tarbiyya ne ko mara tarbiyya. Sako daga Mu'azzam Musa. Gaskiya yakan jawo illoli masu yawan gaske, domin kuwa da malaman da ɗaliban kowa zai yi abin da ya ga dama, don ya san babu tsarin dokar da za ta hukunta shi. Sako daga tukur alkali koko. A gaskiya illolin suna da yawa, sai dai fatan mu anan shine tunda Allah ya bamu shugabanni adilai, in Allah ya so za su yi wani abu a kai. amma shi yaro dole ne sai da tsawatawa kuma yaro na kowa ne Allah yana cewa dukkan kuma masu kiwo ne kuma za a muku tambaya akan abin da aka baku kiwo don haka kuskure ne a ɗora laihin akan iyaye su kaɗai yara na kowa ne Allah ya ba mu ikon sabke nauyin da ya ɗora mana amin saƙo daga Hassan Umar. Me za a yi a farfaɗo da tarbiyyar ilimi? Hukuma ce za ta yi wannan abu a kai? Ko malamai su da kansu, ko kuma iyaye, ga zauren matasa a ƙarshen muhawarar da Hassan mai Maina Kaina ke jagoranta tsakanin Abdullahi Aliyu Katsina, ɗaya daga cikin shugabannin matasa a Abuja, da kuma Saminu Sani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Baya da haka kuma akan samu zargin ansan na goro daga hannun ɗalibai. idan ɗalibi ya zama da cewa yi ƙoƙari yadda ya kamata ba ya faɗa a jarabawa wasu malaman sukan buƙaci na goro ga daga wajen ɗalibi domin su taimaka masa cinye ya ci jarabawa wannan kuma ya faru ne saboda irin tsari da yake faruwa a ƙasa wadda cin hanci da rasha zama ruwan dare da kuma yadda aka yi banza da malamai da harkar ilimi sai zama na cewa su ma malaman sun gana sama da su yadda suke yi su ma sukan ɗan buƙaci wannan su ashi na gora daga wajen ɗalibai domin su su karantar da su baya da haka kuma akan samu wasu malamai masu wasu miyagun halayya wadda za su yi kokari su kada yarinya su kada ita a jarabawa domin su samu su lalata da ita wannan zargi ne da an daɗe ana yin shi kuma lallai akwai ƙanshin gaskiya akan irin wannan zargi da ake wa malamai ɗin za ka ga malami ya shigo aji ko ana jarabawa sai ya yi ta ƙoƙari ya ba da dama kowa da kowa ya satar ansa. da zarar an saki jiki ana sadar ansa yarinya da yake so ya kama ta da wannan laifin sai ya lallabo inda take sai ya kama ta ce kowa da kowa faga shi kowa da kowa an saka mai yana abubuwa to ita sai ya kama ta ce to ai na kama ki kin yi kaza saboda haka ma koren ki za a yi shikenan ita kuma tunda ta san muhimmancin ilimin ta zo eh, ta sadaukar da rayuwarta da lokutanta da sauran da kuɗi da komai domin ta yi wannan nasara a makaranta din kuma an ci za a kore ta to a shirya take ta ba ta yi ko ma ne domin ta tsira daga wannan tarko din lallai an sha yin irin wannan wannan abubuwa yana faruwa kwarai da gaske kuma bisa ga dukkan alamu lallai ya kamata gwamnati a ce ta dau mataki akan irin waɗannan abubuwa din duk da yake dai gwamnatocin baya haka sun yi sakaci abubuwa sun taɓarɓare irin wannan da'a din da tarbiyya waɗanda aka san malamai da su a da a baya gaskiya yanzu babu su saboda ire-iren waɗannan zargi sun zama na ruwan dare za ka ga cewa hatta ɗaliba ce a makarantar gaba da sakandare wadda take matar aure ne ma malami zai zai kokari ya ga cewa ya yi lalata da ita domin domin saboda biyan bukatarsa kuma zai yi wannan ne ko shida mata tarko ko ya kada ta a jarabawa domin dai ya samu ya samu sulani akan da to lalle ya kamata a ce lalle hukumomi sun sa idanu akan wannan al'amari kuma duk irin wanda aka same shi da wannan zargi ne lalle a ɗauki mataki a kansa mataki mai mai gauri saboda ya zama na darasi ga na baya domin a ceci tarbiyyar ilimi da zamantakewa kuma da da'a domin ci gaban al'umma abdullahi aliyu ka suna bisa abin da ma sami ne faɗa yanzu akwai wani za ka eh gaskiya ya taɓo duk bangarorin da yake shamu al'umma a kai amma abun da zan yi magana a kai shine su malamai su sani irin wannan da'a da suke nunawa wajen ɗalibansu yana haifar da babbar illa a cikin al'umma kuma illolin da yake haifarwa guda biyu ne na farko yana yi rauni a rayuwar su kansu ɗalibai da suka gama domin duk ɗaliba wadda malami ya lalata rayuwarta tun daga makaranta to idan fita fito daga makaranta ta je ta samu aikin gwamnati shugabannin aikin gwamnatin suna nuna mata cewa fa za ta samu promotion in ta yi kaza to babu dalilin da zai sanya ba za ta mika wuya ba ko kuma in ma abin ya zama mata jiki ita za ta ma dinga kwadaita masu waɗanda suke sama da ita don ta san irin alfanu da za ta iya samu ɗaya daga cikin manyan illoli kenan an gurɓata rayuwar al'ummar har zuwa illa mashallahu na ɓangare na biyu shine a irin wannan yanayin wasu iyaye suna kyamata sun yi yayansu makarai kuma ko ni na san cewa ba daidai ba ne ba mutum ya san cewa wannan wurin wuri ne wanda illa ne in ka tura ɗanka to ba zai fito mai hankali ba zai fito a ah, ingilmu mai ingilmu so ba yi tunanin akwai wani uba wanda kai tsaye kawai zai zo ya turo ɗan shi ya je ya fito a matsayin mai ingimu so abin da nake nufi a nan shine iyaye wasu wannan ya taimaka masu cewa duk wanda ɗan shi ya je makaranta to zai zama ɗan iska saboda tarko da aka sanya kala daban-daban daban yana da tsananin wahala ya tsallake su duka to ire-iren wannan abubuwan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su na farko ita gwamnati gaskiya ta san ni cewa haƙƙi ne nata a matsayinta na wadda take shugabantar al'umma gaba ɗaya ta fitar da wasu matakai waɗanda za su saita malaman makaranta ya zama to su maido da martaba da aka san su a da duk inda suka yi magana ba wanda zai ce a'a dan an san ba magana bace ba ta san zuciya magana ce ta kishin ƙasa magana ce ta ƙauna da kuma buƙatun ce da al'umma gaba mm. amma idan irin wani al'amari ya ci gaba da tafiya a yadda ake to gaskiya munin da yake haifarwa ba a sani ba makarantu sai sun zama wani abu wanda za a dinga tunanin kawai idan mutum ya tura ɗan shi makaranta to ba zai dawo ba kamar mutum ya tura ɗan shi a wani teku an tabbatar da cewa ba zai fito ba to haka abin zai zama a nan gaba so mafi inganci shine shugabanni su ɗauki matakai masu tsauri wajen discouraging irin wannan ɗabi'un na biyu su malamai sani cewa su iyaye ne in ba lalacewa ba babu yadda za uba ya zo ya buɗe kofar lalacewa ɗan shi saboda haka irin wannan abubuwan su ne kamata gaskiya a mai da hankali akan samin sani a ƙarshe a to alhamdulillah a mafita ne wato na farko su waɗannan malamai waɗanda ake ganin su ne ginshiki na ba da tarbiyya da ɗa'a da ilimi na zamantakewa da ilimi na cigaban al'umma na farko dole ne a lura da su a tabbatar cewa su ma suna da ingantaccen ilimin dole ne makarantun da ke koyar da bangaren abin da ya shafi ilimi wato education ko college of education ko kuma jami'o'i waɗanda suke ba da wato horo ga malamai na wato abin da ya shafi ilimi lalle a inganta wannan ilimi a tabbatar da cewa duk malamin da aka ce wani shine malamin lissafi to fa ya fi iya lissafin nan duk da aka ce malami ne na fanni kaza a tabbatar ya san wannan fannin a kuma lura da a tsarin albashi na malamai dole ne a la'akari da da gurin yanayin aiki na malamai ya zama na ci ana biyan su albashi da alawusoshinsu a kan lokaci ba ya zama na kai wata biyu uku babu albashi ba ya zama na cewa kuma lokaci-lokaci a ringa kiran taron kara ma juna sani ga malamai ana nuna musu muhimmancin su kansu a matsayinsu na malamai muhimmancin guduma da suke bayar ga al'umma a kuma ɗauki mataki na ba sani ba samu ga duk malamin da aka ga lallai yana kare irin waɗannan ka'ida da in akwai mataki na ba sani babu sabo to lallai za a samu ci gaba zai zama da cewa kowa ya mai da hankalinsa kowa yana yin abin da yake shi ne mafi daidai Me iyaye da malamai da shugabannin makarantu da ma hukuma za su yi domin harhaɗo da martabar malamai da kuma tarbiyyar ilimi? Mai amsa mana wannan shine Lawalli Usman, babban jami'i mai kula da ɓangaren jarrabawa da kuma makomar ɗalibai bayan jarrabawa a babbar ma'aikatar ilimin gaba da firamare ta Yamai a ƙasar jamhuriyar Nijar. Lalle wannan matsalar da kika ambata akwai ta ta taɓarɓarewa tarbiyyar ilimi. To amma kin san in aka ɗauki kamar malamai masu kula da wannan aiki na bayar da ilimi ba su gama duka su zama ɗaya lalle ana samun wanda ake ce ma ɓata gari wanda lalle lalle abin da suke yi eh, yana kawo cikas bisa ci gaban wannan tarbiyya ta ilimi amma ba za a ce ba duka duka kamar abin haka shi harkar tarbiyya wato wuri biyu ne sashe biyu ne tarbiyya daga gida suke tashi tukuna saboda sai uwaye sun ba kansu lokaci wanda za su faɗakar da 'ya'yansu wasu halayyar da ya kamata su yi tsakaninsu da su junansu da kuma tsakaninsu da malamai kisan wani bi malaman wanda shahawar lokaci duk matasa ne bi yawanci na ce samari ne kamar yanzu kin ga yawanci eh, malamai wanda ake da koya kamar a cikin kwalejin nan kasa mu duk yawanci wasu shekara ashirin da biyu ashirin da uku to sun aka kwatanta da su ɗaliban waɗanda kenan sai a ga yawanci shekarun nasu kusan ɗaya ne to kaga in kama ita su ɗaliban mata ba su kama kansu ba in suna nuna wasu halayya kenan kin ga suna iya su sa su wanga ko da ba su da wata niyya kin suna iya sa su ma su yi wasu halayya har a kai ga abin da bai kamata ba to saboda haka shine nake cewa ya kamata ce tun gida eh, uwaye su ja hankalin yara bisa su ba su tarbiyya su sa musu cikin kunnuwa eh, wa'annan malamai nasu kamar wayansu ne eh, aikin su su ba su ilimi kenan ya kamata bai kamata ba suna eh, kamar nufarsu da wasu maganganu ko kuma suna duk wasu halayya da wanda za a su jawo hankalin su dan yawanci kika duba kamar ko da yara kayan da suke sa yara mata shiga yarinya ta sa dan jifudan gajere hakan ga ta tafi makaranta mm. to kin ga duwa na halayya suna sa su kansu mushi na jawo hankalinsu in da mutanen masu eh, jitu a ta kariya kenan tun gida kamata uwaye su fara wannan aiki a jawo hankalin eh, su ɗaliban mata bisa halin da ya kamata su yi sun taimaka makaranta. Hmm. Duk malamin da ya ce za a shiga harakokin matanci da yara 'yan makaranta. Na farko dai girman shi za ya faɗi ba za a ɗauka shi ba kamar da daraja haka ka ba su ɗauka shi daraja kamar da ya kamata ba za su ganin shi a malami ba kenan su da kansu malaman ya kamata a ce su gyara halayensu su fa kamar zama uwaye suke kamar amana ce aka damƙa masu koyar da yaran nan karatu sannan bayan haka ya kamata shugabannin makarantar su masu ido su sa'ido duk in sun ga wata halayya wanda bai kamata ba tunda yawan cikin sanda abin da ake yara eh, ba a boyuwa duk wata alaƙa da tsakanin wata ɗaliba da wani malamin makaranta yawanci ana da labari kenan ya kamata su shugabannin makaranta in sun yi wannan matsaloli ya kamata tun da wuri ta abin bai lalace ba su zo su kira mutane shawa su yi magana wanda abin da shawa su masu magana don a samu don ka a kai gasa. irin wannan yawanci gwamnati tana kula da wannan bangare akwai abin da ake cewa an sirsan civic moral kamar karatu ne wanda kamar bangaren wanda ya shahi kamar harka halayyar da ya kamata mutum ya yi abin da mutum ya kamata ya na daidai da wanda a kwatar da wanda bai yi daidai wanda bai kamata ya yi ba wannan tun firamare ana yi shi to har yanzu kuma ina ji eh, gwamnati eh, har yanzu tana tana sa ido kusa wannan koyarwa ana yin shi sannan akwai ɓangarorin shari'a sosai wanda lalle akwai dokoki masu ƙaiji wanda ina ji ke da kwai wanda suke iya su bigi wani malami wanda eh, ba ma malami kowane ne wanda ya ɓata kamar ka haka ga wanda ke karatu sai akwai dokoki wanda aka tanada don a yi hukunci mai tsanani don ka abin muke jira da gwamnati shine a ce da sa ido sannan kuma a ci gaba da ƙara malaman kamar a ƙara masu ilimi a rika masu horo na wannan ɓangaren da a nuna masu wato nauyin da ke musa kansu da amanar da gwamnati ta zafa kansu don su samu don su yi wannan aiki nasu ba tare da an samu wani ta hanyar. kin ji abin da wakan nan ta ce. Wai mun ga lakcara mai mai kamar in ana banna ya hana kuma eh. sun ga lakcara mai halin dan akuya. Wanda shi ne <laughs> baki san dan akuya ba. Na san dan ah, akuya. A bari to sai mun hita daga nan zan miki mm, bayani. Gaskiya. Yau me za a ci ne? Ji Halima Abdullahi me ma ta yi miyan me ta yi? Miyar wake ta nufawa. To yau ha? Yau kuma miyar gyada. A ah, taku kenan ta yan yobe bare bari. amma kuma kin sani ban taɓa cin ta ba sai da na makaranta tare da wasu yan gana Ah, kin gani ta yan yobe. Ta yan yobe ce. Yanzu da bare bari. Ai ba ki mm. raba bare bari da miyar gyada. Yawwa to bari mu je. Mm. A yau miyar gyaɗa za mu sha. To ita dai wannan miyar gyaɗa uwar gida kina buƙatar kayan miya irin su attaruhu, tumatir, albasa da sauran dai abubuwan da kike buƙata da kuma ita kanta uwa uba wato gyada. To da farko dai uwar gida za ki kawo kayan miyar ki ki jajjaga su. Idan kina buƙatar tafannuwa za ki zuba. Abinda isa so tari nake cewa uwar gida idan ana buƙatar tafannuwa sabida ba kowa ne yake son ta ba amma kuma ita ma fa a cikin tafannuwa da akwai sinadarai masu amfani ga jikin bil'adama. To idan kina buƙata za ki haɗa su ki jajjaga. Uwar gida jajjagawa za ki yi ba markaɗawa ba sai ki aje su a gefe guda. To a gefe guda kuma nan dama kin ɗan tanadi manki ki mai kyau idan kika ga dama uwar gida ki iya haɗawa da manja da man gyaɗa sai ki ɗan soya su sama sama sai ki kawo busasshen kifinki sai ki zuba a ciki ko kuma ɗanye sai ki ɗan soya shi haka shi ma sama sama idan kika soya sai ki kwashe ki tabbatar kin cire dukkanin wata ƙaya da ke jikinsa sai ki maida kayan miyarki cikin wannan kuma man sai su ma ki soya su idan kika soya su nan kuma gyararren kifinki sai ki dawo da shi sai ki juye a cikin wannan miya nan kuma ga kayan kamshi ga abubuwan da ke karawa abinci ɗanɗano su magi da gishiri sai ki zuba sai ki ɗan tsayi da ruwan miyar ki haka daidai misalin yadda kike bukata sai ki rufe tukunya ki bashi ya ɗan tafasa ya ɗan tafasa ya ɗan tafasa wa'annan abubuwan duk ya riga ya ɗan haɗa jikinsu nan kayan ƙamshi da kika zuba da su kifi nan kuma a gefe guda ga isasshiyar gyaɗaki za ki same ta wato ɗanyar gyada. ki kirɓe ta a turmi idan kika kirɓe ta sai ki ƙara yanka wata albasa a kai ki haɗa su ki kirɓa gaba ɗaya sai ki ɗauko wannan gyaɗa wannan tafasasshen ruwan miyan naki da kika tsayar kai uwar gida in kina buƙata ma kina iya ƙarawa da 'yar daddawa sai ki zuba su sai ki barsu sai ki rufe wannan gyaɗa ta ki ta dahuwa idan kin ga gyaɗar ki ta dahu ki ga miyar ki ta ɗan yi kauri haka nan daidai yanda kike buƙata wa'ansu idan suna so sukan ƙara da yakuwa ko alayyahu idan kuma ba a buƙatar haka idan miyar gyaɗar ki yi kauri ita dai wannan miyar gyada ana iya cinta da tuwon shinkafa ko kuma burabusko domin dai yawanci abincin bare-bari ne ko kuma mangawa. To sai in ce wannan ma da fatan za a gwada. Jamila, hmm? kin gani ni duk abin da na gaya miki abin da ya shahi bare bare ki hmm, yadda. yadda. Saboda kin san Hilani su ne sarakunan bare bare. Kai kai kai yanzu kuma kin ji dama na gaya miki na ce miyar gyada mm. bare bari kin ji ta ce burabusko daga mm. kin ji burabusko kin san ina aka nawa. Kina yin burabusko kuwa a nan? a nan a a wallahi sai dai in na je gida dai a yi in ci amma nan kin san da wuya an kana so ki yi shi da kyau sai an dora mm. tukunya akan tukunya an an samu an an abin nan akwai to shi abin da ake amfani da shi a yi burabusko din ya kamata mutanen gida yanzu madambaci to a fara kawo wa nan mana kin ga kamar yadda 'yan china suke yin suke sarrafa abubuwansu ake shigo da shi nan ya kamata su fara yin haka jamila kin dage kina ta bayani amma mm, lokaci na daga mana tun da dai kika kin kawo magana brabisco ne a magana dai yobe <laughs> magana dai yobe eh gaskiya kan da wannan soyayya ruwan zuma in an sha <laughs> masara da abin da ya waka kenan yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniyar mu malama Nashwan da ma mai daukan hoto Mr. Randall ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku wata alheri sai gobar haka da izinin Allah a This program has come to you from the Voice of America, Washington.